Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalu yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin isra'ila da hamas za ta samar da saukin rayuwa ga ɗanban mutane ciki har da waɗanda aka garkuwa da 'yan uwansu sai dai yayin da wasu mutane 240 ke hannun mayakan hamas kaɗan ne daga cikin iyalai za su samu damar sake haɗuwa da 'yan uwansu karkashin wannan yarjejeniya a ranar juma'a hamas ta saki mutum 24 da suka haɗa da mata da yara goma sha uku sai mutum goma 'yan ƙasar thailand da kuma wani ɗan ƙasar philippines guda ɗaya ko da yake ana fatan za a faɗaɗa matsayar da aka cimma yayin da isra'ila ta alkawarin cewa za ta rika tsawaita wani yarjejeniya da kwana ɗaya kan duk mutum ɗaya da aka sako amma duk da haka za a bar iyalai da dama cikin yanayi na rashin tabbas duba da cewa ba su da masaniyar ko 'yan uwansu na cikin waɗanda za a sako ƙarƙashin wani yarjejeniya a gefe guda kuma shugaban amurka joe biden a ranar juma'a ya bayyana irin rawar da amurka ta taka a wani yarjejeniya da aka kulla ta dakatar da buɗe wuta tsakanin isra'ila da hamas wannan matsaya ta hada da sako fursunonin da isra'ila ke rike da su yayin da ita ma hamas din za ta saki wasu daga cikin mutanen da ta kama a cewar shugaba biden amurka ta taka muhimmiyar rawa ta fuskar diflomasiya wajen wanzuwar wannan shiri biden ya kara da cewa shi da wata tawagarsa sun kwashe makonni suna ta kokarin ganin an dakatar da buɗe wuta da samar da kayayyakin agaji a gaza da kuma ganin an sako mutanen da hamas ta kama a ranar bakwai ga watan oktoba shugaba biden ya yi godiya ga ƙasar qatar masar da kuma isra'ila saboda kokarin da suka yi wajen ganin an sako wasu daga cikin waɗanda aka kama kalaman na biden wanda ya yi daga tsibirin nantucket a jihar massachusetts na zuwa ne sau'i bayan da wannan yarjejeniya ta fara aiki yayin da aka kwashe makonni bakwai ana yakin cikin tsawaran matakan tsaro an gudanar da jana'izar matashin nan dan kasar iran mai shekaru ashirin da aka aiwatar wa da hukuncin kisa saboda laifi da aka same shi da shi a zanga-zangar da aka yi a shekarar 2022 a cewar wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama a ranar juma'a an aiwatar da hukuncin kisa kan milad zahuriban ne da sanyin safiyar alhamis a wani gidan yari a birnin hamadan da ke yammacin kasar ta iran zahuriban shine mutum na takwas da aka aiwatarwa da hukuncin kisa kan zanga-zangar wacce ta girgiza kasar iran a watan satumbar bara buran ya barke ne bayan da matashiyar nan bakurdiya mai suna mahasa amini ta rasu a hannun 'yan sanda bayan da aka tsare ta bisa zargin kare dokar saka hijabi a kasar ta iran an gudanar da jana'izar matashin ne tare da 'yan uwansa shirin kacal a cewar kungiyar ta kare haƙƙin bil'adama mai suna hengo mai headkwata a ƙasar norway an yanke wa matashin hukuncin kisa ne saboda hannu da aka same shi da shi a mutuwar wani sojan juyin jihalin ƙasar ta iran a lokacin wata zanga-zanga a garin malaya a watan nuwambar bara ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce ba a yi wa milad zuhriban adalci ba a shari'ar shugaban rasha vladimir putin ya ce zai amince da wani sabon tsari na bunƙasa sha'anin ƙirƙirarriyar fasaha ko kuma ai a turanci a ƙasar yana mai jaddada cewa akwai buƙatar rasha ta rungumi sabuwar fasahar kada ƙasashen yammacin duniya su yi kaka gida a fannin putin ya bayyana hakan ne a moscow a ranar juma'a inda ya ce akwai buƙatar rasha ta rika amfani da irin nata hanyoyin samar da maslaha ta hanyar amfani da fasaha ta ai ta yadda jama'a ba za su cutu ba ya kara da cewa rasha ba za ta lamunci a mallake wannan bakwar fasaha ba yana mai cewa barin hakan zai haifar da mummunar illa a cewar putin irin zubin fasaha ta ai a kasashen yammacin duniya suna nuni ne da irin tsarin rayuwarsu da halayyarsu da rasha ke adawa da su ya kuma gargaɗi cewa fasahohin da kasashen yammacin duniya ke kirkira ka iya shafe duk wani fannin ayyukan yanar gizon rasha da al'adunta idan suka naɗa hannu suna kallo. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya da kuma an tashi lafiya. Lafiya galau alheri ya wurin naku. Lafiya lini ya naku wajen ya unguwaku. Unguwanmu lafiya lini. Ga ya New York eh, ba. Eh ba New York ba ne a yau ina unguwanmu. Ya unguwanmu. <laughs> Unguwarmu lafiya galau wallahi. To na goma hmm. yau me ya samu. Gaskiya ne alheri ga sunan ku kaca kace-kace a hannuna. da farko bari mu faro da sakon taya murna ga iyalan harnabo alhaji muhammad rabiu bako da na marigayi alhaji muhammad tura umaru na aure 'ya'yansu rabiu yakubu bako baban gida da amaryarsa aisha muhammad tura umar wanda za daura auren a yau asabar 25 ga wannan watan nuwamba a masallacin sultani bello a kaduna da misalin karfe 1 na rana wanda zai zo daidai a lokacin azafar to Allah ba da zaman lafiya da zara'a tsayyaba to sai kuma wannan taya murna zuwa ga amarya zaliha da angonta muhammad sani murnan daurin aure su wanda za a daura a yau asabar dinnan shi ma da misalin karfe biyu na rana a kofar goriya gida alhaji ladan mai katifa su ma Allah ba su zaman lafiya da zara'a ɗaya ba. To sai kuma saƙon taya murna ga sabon hakimin unguwar Ababu ko kuma sarkin Ababu kenan. Wato hakimi yake na unguwar Ababu a ƙarƙashin masarautar sarkin zangon Kumasi da ake kira Alhaji Umar Faruk wanda aka fi sani da Alhaji Baba Umma a nan ababu To Allah ta ya sarkin Ababu riko kana a gama da jama'a lafiya. ta sai kuma ta'aziyya zuwa ga Sheikh Yayil Amin na rasuwar mai ɗakinsa da aka fi sani da Hajiya Moda. Allah ji kan mu da rahama. Kana ya kara bawa babanmu Sheikh Yayil Amin hakuri da sauran 'ya'yanta kamar Alhaji Sidi Mahi Yayil Amin da duk 'ya'ya baki ɗaya da waɗanda wannan rashi ya shafa. musamman babban limamin limaman kasar ghana shehu usman nuhu rubutu to allah ji kanta da rahama ya kyautata makomanta sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan waliyai na rasuwar hajiya halima waliyai wanda ta rasu a sati biyu da suka wuce wato tana zama mahaifiyar sarkin bare-baren greta accra alhaji masa'udu a bari da kuma sardaunan bare-bari alhaji abdulrashid kawawa a bari da maza kanyan bare-bari hajiya humma hani a bali da hajiya hafsat kadir english gimbiya a masarautar sarkin hausawan greta accra duka 'ya'yanta ne haka zalika take uwa ga hajiya rahi gadal da kuma hajjara rabin waliyai da hajiya zubaida matar sarkin fulanin greta accra da sauran 'yan uwa baki daya iyalan gidan waliyai suka ce suna yi wa jama'a godiya da suka zo suka taya su alhinin wannan rashi da suka samu to allah ya ji kansu baki daya mu kuma allah kyautata karshen mu gaishe baba. Bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci gaisuwa a bar ya huce zuwa ga uwar gida Madam Mary Ezekiel Yusuf Gudi a Bundodas Bauchi sai Honorable Lami Nuhu Barde da yaranta duka a Bundodas sai kuma Anti Agware Baiko tare da yaranta Suleiman da matarsa Febo Baiko da 'yan uwansu duka sai kuma muna miƙa sofa ta alheri da murnar haihuwa zuwa ga malama roda rabi suleiman auta a jos Allah ya ƙara shekaru masu albarka da cikakkiyar lafiya. Sai gaisuwa ya huce zuwa ga Hajiya Khadija Hayatu Sanusi a asibitin koyarwa na ATBU garin Bauchi da mai gidanta da yaran yaransu duka. Gaisuwa ya huce zuwa ga Haruna Abdullahi na Special school management board bauchi da uwar gidansa sa'ade da 'yan uwansu duka a garin alhajere na jihar yobe allah ya sa alhajere nan haka ne suwa fata alheri zuwa ga zuriyar marigayi alhaji waziri sanusi baban dodo a zaria city jihar kaduna To bari mu ka gaisuwa a ya huce ta ta fito daga Alhaji sai Muhammad Maji Dadin Kwaila da yake mika gaisuwan a bari ya huce ga babban limamin limaman kasar Ghana National Chief Imam shi Usman nusha rubutu da kuma Sheikh Abdul Wadud Harun Sise Zaimul harkati Tijjaniya a Ghana da kuma Sheikh mu'aza Abdullahi Mu'aza a Gege da Malam Hassan Ali abokin ango sabon zango a Accra da kuma Alhaji Isaka na Nate Odawolu na farko wato akwashonce sarkin musulmi na masarautar simfe a accra da muntari ire sabon zango accra da da haruna sharubutu da aka fi sani da babban mutum a unguwar shukura accra sai kuma na'ibin unguwar shukura malam aliyu abidina da malam aminu mai kankan da malam katibin sirri a kumasi da kuma malam sha'abu sisi a kumasi sai kuma malam jirgesu da malam ali duk a agege da fatan sun tashi lafiya to sai kuma gaisuwa da ta fito daga aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato ya ce ku isar min da gaisuwa zuwa ga nazifi ibrahim rugar balan jihar sokoto da fatima haddabi mai kwamfuta mai yama da ado salati goma ga annabi jau da hajo matar garba mai nama barikin ladi da adamu yusuf basa jihar plateau da aisha lawan bin hambali mk dan sulba da usaini dangote karasuwa da kuma ayuba mai saida katako barikin ladi da alma mai gyaran waya dorawan babuje da malam abu na'ibin dorawan babuje da kuma usaini mai walda dorawan babuje da bashir tela lafiyan bari bari da kuma jeti jikan duna da fatan sun tashi lafiya to amin sun amin to na kuma aka ce komi kirkinka ba aka gama kasuwa da gaisuwa ko da aka bari mu dire bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe da muka samu ta wannan hanyar sadarwa sakon tafi da gidanka na whatsapp wannan gaisuwa da ta fito daga ahmadu manaja bauchi da ke bauchi unguwar karo kuma daki ya ce yana gaida ya mika mashi gaisuwa zuwa ga ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baki daya ya ce yana so a miƙa mishi kuma gaisuwa fata alheri zuwa ga sarkin motan sarkin bauchi alhaji baba shehu lami a unguwar karofin madaki a gidan sarkin yaƙi da mai girma dan juma bauchi alhaji bashir yakubu leme da ke unguwar dan juma goje a garin bauchi sai dan ladi kaura na kauran bauchi mai sai da naman kaji a tashar das park a garin bauchi kasan liko na san tashar das allah sarki inda kasan ai kasan wannan na gari na biyun da muka fi wayo kenan da bauchi da das ba mm. sai uban domin bauchi alhaji nasiru mu'azu da ke garin bauchi a kan titin unguwar bakaro da hajiya lauratu banga da ke unguwar karofi a gidan sarkin yakin bauchi da jamilu barista na asibitin baram sai comrade alkasim nuhu abdulkadir alkasim yalu da a ƙarshe yace ce yana gaida sarkin garin langas alhaji abdulrahman yalwa wanda ke garin langas da ke gundumar birci na ƙaramar hukumar bauchi da fatar an tashi lafiya za mu dire da wannan gaisuwa ta haɗin gwiwa ta fatima da shamsiya matan haɗaɗi mai kwamfuta mai yama daga jihar kebin najeriya suka ce ana suna so a mika musu gaisuwar fata alheri zuwa ga haddadi mai kwamfuta mai yama zainab haruna katsina hafsat comrade ilyasu yakubu digawa maimuna aliku auta kafinta yelwa ukashar haddabi mai kwamfuta mai rama usama haddabi uzaifa haddadi umar haddadi suhairat haddadi suka ce da kuma fatan Allah ya mu yini lafiya to da fatan za a wuni lafiya to sun ko burge ni mm. kaga wannan gaisuwa ce ta kallabi haka <laughs> gaskiya daga kalluba zuwa kalluba an <laughs> ko kun burge ni mm. da ko wannan gaisuwa ta kalluba za mu dire ba ba mm. da fatan an waye gari lafiya baka labarin wani matashi ne da matsafa wai da matsafa iko Allah ba zan ce da matsafa ba sai dai ce wani matashi ne da a kuskure wai abin da ya faru shine eh. <laughs> da matsafa zan ce to bari in kyale ta da matsafa da matsafa da abin da ya faru shine yawa eh, shi wani matashi da matsafa shi wannan matashi ya wayi gari ne zai aika kuɗi da ya tashi a cikin kuskure dai kawai ka san yanzu dai da ake banki din a hannun kowa yake kamar eh, eh haka ji ana banki a kan waya eh haka yawa banki akan waya duk komai ka iya mm. kai saye da sayarwa akan waya komai dai akan mm. wayarka to shi kenan wannan matashi yana taɓe taɓe sai ya tashi ya tura kuɗi a wata lamba a wani account mm. ah, ya tura ma wani naira dubu ɗari biyu. Kai kai kai kai kai. A kuskure. To kai kuma a cikin account ɗin shi duka duka naira dubu ɗari biyu ne da biyar. wato aka bar shi da naira biyar. Dubu biyar kawai. O dubu biyar na am ok. Yawwa mm, mm, mm. ya tura. To da ya fahimci cewa ya yi kuskure. Eh. Sai ya rasa yadda zai yi. sai wata dabara <laughs> sai wata dabara ta zo miki na'am sai dan da nan ya dauko wayar nan ya tura ma mai wannan account din da ya tura ma kuɗi a tako haka ya ce mishi ya rubuta mishi tako na kai ta kata kwana mm. eh, text ba ya ce to da fatan kawo ni lafiya mm. ka duba account ka za ka ga yawon safa da ya tura mishi zai ce da fatan ka ta kawo da lafiya mm. ka duba din ka za ka ga kudi na turo maka domin ne in aka baka domin ka samu karfin gwiwar shiga kungiyar ta matsafa kungiyar <laughs> asiri <laughs> hakan zai baka damar keta hazo cikin dare domin <laughs> samun damar zagaya duniya. Mm. Sai ce wai sai zagaya duniya kana more rayuwa. Amma fa kafin ka shiga wannan kungiyar duk da wannan kudi da aka kafin a karɓe ka. Sai ka ba da sadakar waɗansu mutane da suke da mahimmanci da kake ƙaunar su a sosai sosai. Suke har da babanka mm. da babarka eh. ya zana dai mutane haka dai to shi kenan sai sai kuma sai ce mishi amma idan baka bukatar shiga ko kuma ba za ka iya cika waɗannan sharuɗa ba. Ka <laughs> dawo da dubu ɗari ko. Eh. Ina aika yawa an zuba an zuba kaɗan sai ji a cikin wayan shi an mishi da sako ba zai. da dubu ɗari biyu. Eh, sai hmm. Sai shi wancan da aka aika musu da kuɗi sai to abokina ai dama ta samu ya ce wai abokina ma ya ce ga account ɗinsa a tura mishi shi ma yana son shiga kungiyar ta kuta kai kai kai sai ce wata shi ba zai fita ba shi yana da ba ba zai dawo da kuɗin nan ba wato ya bi shi ga giya ke dangi sai ce wai ni kuma ina son karamin matsayi a wannan kungiyar taku wai ya wani ya ce ina so a karo min kuɗin kana kuma a ƙara gaya min sharuɗin da eh, abin da zai ƙara saboda ya samu wannan ƙaramin mukabin eh, wannan kuɗi dai ba sa dawowa ba ba eh, sai dai an ci banza da ba ya za yi ah, bayan da zai dabara ba ta ci ba sai ya hakuri ya rugumi kaddara. Hukuma za ka kira musu ko kuma ya za a yi ya za a warware a kudin kai dawo maka hukuma za ka kira ko kuma ya za a yi. To yanzu in ka san in ka san hukuma ai ba za ka je da wannan dabaran ba. Yanzu kana zuwa da hukuma ya san to kai fa baka san ma abin da kake ciki ba a to an kila ma baba kila ma ya kuskure kila wannan mutumin iyayen shi ma kila ba su sun riga mu gidan ba su rai ba su da rai haka kila ba su da iyayen da ba su da abin da duk da condition da ya ba shi ya ga cewa wannan dan damfara ne shi eh, to bare nuna mishi shi ba shi shi shi number one ne shi Ba da lamba a wannan unguwar. Baba na ga malama Juna na daga mana hannun sabili da aka tilas mu da burki dan yanzu a madadin. Baba ya kuma makeri. alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa at news.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin. da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.